الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا يبقى جي تبتي الله الصلاة ينسيشي بأمن شوي ولود تبتي عن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أن صفو هو يغني يوم الحجة 1439 كالندا الهجرية ناجي بي safo shiga gufa bayan july 2018 kalenda yan alminadiyo nan jabon nan iloyo ko hmm. masallaciyar mustapha hotel ya ji karatu ya ce kai fayu azilin wazofu al'amana ya a sheik abdulmustin ibn hamad al al-badr hafizahullahu ta'ala man ga hadithun anir rasuli ne kafin ba ci ko a hadithun anir rasuli hadisi shi daga bayan fice sallallahu alaihi fi adali amanati e ce ci cin amana man la ya ji da yari karatu fa ne ga ce wala fa amana ko ba ni ce wa la hadisi ge ga a min al ahadith min hadisi jo an rasulillahi daga ba ci sallallahu alaihi wasallam fi hizbil ke yake wace amana wata taziri min idaati ya ganin biye muna ne daga amana ta yabe ne waje su amana ta ce mu waje ciyaman amana ta ce mu waje kansala amana ta ce mu waje mun amana ta ce ogun waje principal amana ta ce ogun waje zonal inspector amana ta ce ogun waje general soldier amana ta ce ogun waje provost amana ta ce ogun waje vc amana ta ce ogun waje rector amana ta ce ogun waje director amana ta ce ogun ko waje HOD amana ta ce ogun head master. amana ta ce ogun waje head of department amana ga dikiyo watatie ogu waje baba amana tatie ogu waje imi amana tatie ogu hatatu waje munifu amana nga ngatatie ogu waje wacececi amana tatie ogu waje sarkin kasuwa amana tatie ogu waje sarkin dogarai amana tatie ogu waje sakatiri yana nufandoci amana nga ngatatie ogu zandu wa mana wucutwa waje baba amana ta ce wubu gata amana ne ya ɗema ana biyu rana ta rabi Allah wani da ba biyu rana sa kuje da galibi kala ga bai da man nabi sallallahu alaihi wasallam fi majalisin yuhaddithu alqawma na hali na annabi sallallahu shi majalisin ga cofe ufe gaggaya ba shi ufe ba bayanin ja'a wa rabiyun balarabin da cige fa qala ushiga matasa alani faja ni ta kiyama dai fa madha yi sallallahu alaihi wasallam yuhaddisu annabi sallallahu alaihi wasallam ci gaba da yanga nan gari ne ba qala ba'd alqawli fa shi ne jago daga sami amma qala fa kariha ma kowa yana abin anabi wenu ganin amma anabi mai ganin ganin bu wa kala ba zuhu sashen su hajji shi maga a ballon yasuwa ere ruwa hatta kaza hadisar har yanzu an tabi gazo kala aina ura usra'il alisa anabi yanzu anabi sai yi ga yakin alikiya nuna babu zaunci da wani kala ga ha ana ya rasulullah law dal ya fice sai ce? Kala. ani diga fa idza dhi'at al amana fantazir as sa'a aga mana ta di ga da fito al qiyami qala ga kai fa idza'atuha ga ta mana ta di ne qala la idza usida al amru ila ghairi ahlihi aga labari na da da wani zai yi gwayaji wajen cancanta ya wuce nan فانتظر الساعة في كالكيان رواه البخاري الإمام البخاري قال حديث النبي فعليك حديث النبي والله كتاجا معنى دمين يجيبه على مالكيان حديث النبي الله قال شاك الكيان دي على مشي مثال بالنا Allah gwaji canu kasu madini ne. Ẹ̀dá ake mita ẹ̀sọ́ kuma ta shi masallacin waje wazi kuma dai ilimi a duniya na jigiya ma na kuma ito sun aza gwani kari kuma ilimi a kalanta, ina ma na gida. aza kwa accountant kuma dai ilimi a accounting ya ɗaya waje lajiyar fi ba su kun ji bojin gayin nan in za ta nan a matsayin wacce layin matsayin wacce ma za a koya mai e bu connection ba kawai bane mutum ba za ka zama aladin ko kawai bane kabila ta zama yau na aladin kyau aladin ko ba ta gwala jiji hmm. za su ya fila ma na shiga da bal amana ya ga da matsayi na arrajulu tafi da mai wawa duk da ba ne ga yana nan ya takallamu fi amrin ama lamarin mu ci ko ko ne ga shaka ruba bai na fi ne kungiyar doci mawari amma a zano zane ya fi cancanta na aladayi kayan yana yana lati man wanda su da ilimi man ilimi wajen su buda ya zafi don balwa ya fi bayyana su fi su zo da jazina wafin ilimi man ɗaya eh, lafiya da shigowa fi nufular a ce lafiya a ce bai yi ne ta ne shi magana yi ta sha biyu ko a fifi da rije bala sun muka mu ce yau ba ba ta tafi na fi kudu din zai wuni fa ta bi ne ba ta sha ba ne da ga su ko ya ta wuni wa ma ya lam ta wuni law illa allah wa rafiquna fi ilmi yaquluna amanna bi kullu min indi rabbina man shi fari yana yake alkurama yake hadisi yake kawaibi yake usulu yake maqasid yake bayani ya dini yana mo ga ji mu ci kanu a gaban ya ne fata da ni ne fi fayin manjo amma da sai lokacin kirkiya mai lafiya da ku dede amma an za ba ni ga ni da ne ene man ni man bidiyo gudanar wancin ganin ne lafiya manyan nan zai ta sanu je kwala gidi don ne lafiya manyan nan zai je jama'a ene ge láti mọ yẹn lè rí yo nge ìta àtọ̀ làwọn ti kẹ fún kó làwọn ti dẹ̀gbọ́ àlùkò làwọn ti dẹ̀gbọ́ àfúkò làwọn ti dẹ̀ igbó wò nge ene ge láti mu yẹn kasa dara yi tadiri fi kullu muhawwifin balibin tasamma bil faqih al mudarris la lay wa wa no ya shi ngo ngai manyo ashe ke idan mudarrisi ne ba wa hukka li ali ilmi an yatafassaru ne baitin qadim a fi kulli majlisi wa kankan ta shi, na alaji sai da idan nan mun ya baitin na a sai ke to za mu fafa ni ke baitin mutum da kada hazo da hatta badalu zalira ha wa hatta samaha kullu muflisi nan gina ga kafaji har su ba da to zai je wa alaji ga wani ma ko ne wato esayin mungu waje ko kana da ko kana da ko ke ta ha ta da zai ke ndi a yau don a bi shi bu mutu ji ga zuwa da wa da ta da yin mutane idza bi ya idza wusida al-amr la gairi ali fantazir as-sa'a wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala wa qala rasulullah tisiyar ta ce a sallallahu alaihi wasallam ga ajil amanata ila manita manaka wani gala amana ya wani ayu layu ya e za a ji hajjali waga yin dage ya yi wuce a kasa dukiyar gina idan ayatun aga wacin aya laya ko wai kotu ya e yi ji bata ga ke bata na gina aga alabi ayawa ya kotu ya ma ji bata ne da ku bata kotu yana na ko to ko rajistra ko likali da sauransu na kuma jikin ne ya zafi ya yi zai wuna layu ɗai hmm. gindoci ɗai ba da yi ya zan misali a rufe ɗai da da ne a man yiki ne ga da tufuwa na wasu ne da sauransu ɗai wa wuce ba a ce ẹba mọ̀ inú àfẹ́ lánà ìdáyà nígbà jí náà lókè fẹ́ lánà ìwòdù sáà lánà ìwòdù ẹgbà búrú ẹjẹ́ mọ̀ ìrẹ̀ láwọn ẹlẹ́yìn adìl àmánẹ́ta ìlànà ní ìtẹ́mọ̀nẹ́ka wọ látọkún mọ́nkánẹ́ka kó wẹ́yí máa yí local government sálàrí ìdájí dánilá báyẹ̀ jẹ́ mọ́ wacce la gole kai wacce la lafiyar jama'a ni a gole suna ne kai za wacha ji promotion ba ne ga mutu wani hmm. promotion yi mala lecture da ya mutu wani shimon ba reflecta salari ko amma la yin yawa ba ta ne ya na gi ya aji amanata ila man tamanaka wala taqul man hanaka ga jahilci musu kwa su su su goyi ta rawawa abu dawo da wa tirmidhi al imam abu dawud ta tirmidhi ga budo qala a tirmidhi ba ga da hadisi a sanin gari wanzur kinir lita tinar sadda a sadda sayya ya shek muhammad nasiruddin al albani kan hadisi 424 an anas ibn malik radiyallahu anhu qala na kala rasulullah kike yace ce annabi sallallahu alaihi wasallam gar awul ma bi ne min kun al amana e eh, ma fadne ya kai wa jini go ne amana wa akhiruhu as-salah ina eh, ma dikya jini go ne sallah ma na wa akhiru ma dini kun as-salah ina eh, dikya jini go ne wa sallah za mu ne a dubu babu ne zan ba ji amana ya har su ba na gan zai da zai yi ga wata ba da ga ga ne kan zuwa ga za mu ci dan goga a ga za mu ci dan goga amma na ni to wor ya ke yi yare wani idana za mu yi da ji ira ide wawo mun ji da ma babu mu ji ji mu ji ji mu bu za wo mu ji robur ji mu ji amma da ji dukiya kun ji ji yo dukiya marayi ji yo ya wayan ìlà ìdíbẹjà ṣùgbà lùgbù ya ẹjọ jòjò sálà nígbà tó ti ke àyè tó ndíwúdíwú ndà ń lánàá tí látọ̀ tàbí kẹ̀kẹ́ lánàá tí ìwé ìdíníwò fún àwọn tún àlàyé ń gáwá yà sún náà mà títí o bó tí èèwò sálà rẹ̀ wà ní abútún àti àwọn àfẹ́ yìí yìí àti àfẹ́ fẹ́ náà jíjẹ́ àrùn àti àfẹ́ òmìnira Allah ya kiyaye ga yana da kiri ne wani sallah wani da ji da dan gure ki sallah ma da ji da ya mana da ta ta gure ya da yimar rawahu al fi makarim al-akhlaq al-kharaij bi makarim al-akhlaq page 28 sun da bayana al-bani rakana hadisi 1739 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي آية المنافقة ثلاث على منافق يبوتا إذا حدثك الربع لا دينكم كما نوازو وإذا وعد أخلفا واجه لكولي واشا وإذا كنين خانا أبدا ما نلايو ولا يجي رواه البخاري ومسلم الإمام البخاري ومسلم يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول fasta ne wani man gan a da'il muwazzaf a mallahu bi jibin wani khalafu hmm. gan etuci civil servant public servant ko etuci yau fifi mallami ne wuka su da makaranta wani lecturer da sauransu a ga yi tuwalo bi jibin da na kasai ko ga kokari ji

ẹ̀wúgawa bugawa màá ní amana na ta tí gbogbo ní wọ́n á jíjá ní wọ́n á tíá ní yóò wò fún wọ́gájọ fèèdì lẹ́kṣọ̀ tàǹzán wọ́gájọ fẹ́ láwọn ẹ̀yà sí ní sàbẹ̀yìn ńlọ́dáyà ìlú ilé ìjà. ètò lókàtí kànlẹ̀ lókàtí ọjọ́ tó lókù kànlẹ̀ wọ́n ẹ̀ dáadé ìmẹ̀lá lò mẹ́mi lókàtí yà. yau laji cikin point na motan doro ga gobe na uce ka wula bindiga wula wuce wuya wula na ji da guna wula makamiya wula makami da ko uku ina da ko yi fiye da shi na wani fake drug yi kuwa nga yi lọ ja ago na cikin point na doro fojo wòye laji wuce ko o jibo jite kuwa o dẹbi ko o mẹtẹ tiẹ lu ara. gongan laji wasu a hakan ujirata ala al'amal fi duniya ga zanen wani rohe e wani alayi ya salaye ko wuyi cinin gajiyar mu ti cancanta daga iyo a tún kàn lọ lóyìn salaye sálàrí yanzu mẹ́ta lọ́lọ́ ko wa zafara fi thawabi fi dar al-akhirah yani ma jala da al-qiyami wa kad waradat an-nusus ash-shar'iyya nas ya shari'a shi dalla ne lawu ala anna al-ajra ne lawu dalada wa thawaba ko mana igagba e bi to lale ala ma ya malu al-insan min a'mali yene da ga jimini ye ya yaqulu ma ikitabi wa ibtigha wajhi la bi la dawe bi erdensu ci we wato ka ce ci qala Allah ta'ala kullu daga la khaira fi kaseerin min najwaakum duk mun bai gane da je da nabi alkhairiya illa man amara bi sadaqatin inda gwanda gaji ko rubuta saraka yana aw ma'rufin ko bi yafi kirki na aw islahin bainan nas ko bi jare tsakani da an jona wa man yaf'al zalika ibtigha'a mardatillah dan ga jin hakin haka yabo we yarda ya ce wannan fa sawfa nuti ajran azima ya ya ga na lada ko ko روى البخاري وروى البخاري ومسلم الإمام البخاري ومسلم مغبي عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم إذا أنفق الرجل على أهله ذا بايعوا دوكيا yahtasibu ha ibnu wala da da basu kodan fa huwa lahu sadaqa la ta sadaqa wa qala sallallahu alaihi wasallam ani sallallahu alaihi wasallam ma ga li sa'id ibn abi waqas radiyallahu anhu li sa'id ibn abi waqas wa dasta tunki kun nafaqatan tattabi biha wajha allah wa wudhi ya ewe so kwa illa ujilta bi ayi la fa cho ga jalada hatta lukmata taj'alha fi fimra tika hatta to ruwa ne wala gumu sun yi no gona رواه البخاري bukhari wa هذه النصوص hadhihi نيجي لو على ان ce كده مسلم اذا ادى ما هو da عليه للعباد adama huwa wajibun alayhi lil ibadi ko yana wajibi ta ci da wani ngwe kucilu ya wuce ya so koshi bari asibin mutum wale da ya ga wa ngo ya ma wu mele ti gumo tujaya wa annahu inna ma yasul al ajra amma da je la da wasa wa ba be ga gbe so gbe bili ti sa ye ti ne wo ne wo ne bo e wa wala da wa ti la waji Allah subhanahu wa ta'ala misali sai da doctor we go we ye ti ne wo as consultant as general practitioner ko as specialist as professional kashi amma wela mana ko wai da na wai la wai negligence ya wai la shi ya eh? wai la nazari jiyu ko da sauransu yadda shi bayan yana mawance ganowa da ke bigan e bu ba da da shiga gaji ma wanda fata je mu professional ethics wala gobi amma a the same time wace jin na ngwai min sai burai ngwai min musulmi taimako yi min ji alkhairi ne na jino bayan musulmi ne ngwai min ji yanku ne na jino bayan wujiye su ko ne ngwai min ji ko ne mutu ga wa aljanna ne wace jinne da ne wa ke wa ba su ko ne wa ga la to ga ke ga ba jo wa ma ki a kijin wa ma ki kuyi àṣẹwà tí wọ́n lè bá pẹ̀lú ayé wúyúyí wèlé lè tajú àmọ́ wọn fi ọ̀yàwó yí wèlé lè tajú owó àwọn ọjọ́ ọ̀la ní ọ̀la gẹ̀ẹ́ bó sòkó wọn lè èdè o mẹ́wàá yẹn lẹ́yìn sòkó wà èdè díẹ̀ wà èdè láàdé bẹ̀rẹ̀ sòkó mọ́tò àti àtọ̀ ètò ìlú ẹ̀tún gbòòrò tí ẹ̀ lórí o àmọ́ gbá ní ìlà ṣíṣe wúlò túbà àwọn wọ́gẹ́ ẹ̀jẹ̀ àwọn ẹ̀jẹ̀ sọ̀kọ́ ti láti àlùbáríkà dẹ owó wa gẹ́gẹ́ tó kún nǹkan tó jẹ́ mú yìí náà. gẹ́gẹ́ mọ́ tó tún bẹ̀ lọ́wọ́ ènìyàn ni. kálíwọ̀ ti dáná sí àti tẹ̀lé ọ̀gẹ́ ní bẹ́ẹ̀ lóko tún ìyẹn á kù í kí ni lókun ó kù í kí ni lókun. wọ́n yẹ dàbẹ́ túbà wọ́n yẹ gbé túbà. wọ́n yẹ jí wá ń jí wọ́n jí wá ń jà. ọ̀gádá dẹ́gbó ńgbà wọ́n yẹ lókun àmọ́ àwọn ìjọba ọ̀gá dẹ́gbó dẹ́gbó wọn la jíjẹun láti wó

gbàgbé tí náà gbé kọ̀ǹtìrìbùtì náà gbé lókì náà gbé láti ìgbè tí wúgọ́ náà kágàdà gbéjà ní pẹ̀lú nígbà tí ẹsẹ̀ ń jíjà sí ẹgbẹ́ bíráńtì ẹ̀bọ́n náà àti ìṣẹ̀lẹ̀ náà tí náà nígbà tí wọ́n akájú ní ìlànà wọn àbẹ́ wọn gáàdà ẹ̀ pẹ̀lẹ́ tí ẹgbẹ́ gáàdì yóò lè tí wọ́n fasale goro man ga himzul wakati zubotai lokaci al bil amal bi salih amal lokaci na tsaya tun ko lokaci na tsaya tun atuye turo don ayat eh, turo guba wuce daga litinin waje ma wato lutun ba hmm. kashi hmm. amma litinin waje da litinin da talatin ga lokacin shiga da rafa ya jan biyo laraba da alani wa da duda ji da gobe ne da zando wa jije ko wuce ko fi sun abin fuka ko kuma a jiya yan wa lutun ba zan ta shi tubo lokacin tuba ba ta ga ya wuce a tafi kaza e ko fi sun madana ma jiya yan ma lo'a zan ta ci lokaci lokaci da nan da lafi yun dan wani amma da dawa ya shi minti da albarka ne su wuce ga ya wuce yayi eh ne je nya wani tani ga je hani nan gole da nan go amana tsa gano ci lokacin gano kunan don hannu sun na yau lokacin don wùdé ká fáàyìn kálà àṣìyàn ajá ayé ẹgbẹ̀rún ya gẹ̀lẹ̀ yóò máa sí ìgbẹ̀lẹ̀ ìjẹ̀lẹ̀ àwọn wájẹ́ pín ìdúdá kàbùkù ikú ìdúdá ìláyì kọ́dúdá aláti sága àmàláyà tálà rùgbà àṣàkábára ẹ̀ wàlá àmàánà tọ́ ńgbọ̀ tọ́ yẹ̀díwà alákùnrin mú ọ̀gbọ̀fẹ́ wọ́n á jíwá àdìbìtà tí èfìlẹ̀ an shigila ne wakata na lokaci busy al-mukhassas bil amal na latatuna fil amali da yato Allah zai ko sisa launa lokaci ne waga ya waga daga yau ka ta daga tilo sungu sai ba to ga ni cross check ní ọ̀gá àtàn ìní da shiga zai shiga a dabi fituwa ko a dabi clarification da cewa wani ke wani lokaci ayowa da lokaci da zai wato lokaci ya wani wani supervision da ci jama'i ne ciwo yadda department ciwo ko makanta ya kowai kuma ce a kuma ka hannu sanar ne fata figo hmm. tashi wala loro wala yashghil alwaqta wa gadi da lokaci aushe amin gwamna jimini wa fi maslahati alqama don ya amfani wa sokoron wala fi maslahati gairi ko ne ji amfani da ga cewa mun ka kanat la alaka da labi na ban ka gode alaka da duniya ne li'anna waqta al-amal laysa mukallafan laysa milkan lil muwazzaf wal amil idan lokaci ya tu kun mulki ya tu da lokaci ya tu kan go waliya banki hmm. sai zai rufe da banki a gaza wuce wani a lokacin to na banki gobin diya na je a ya wani rubun hmm. lokaci ka zai yawo ba lokaci ka zai yawo transfer da kaza lokaci ka zai ji ka lokaci ka zai ji entry su we we yadda zai ji public school ki na we we zai ji kani yo guru zai ji photocopy yo guru kan to we tu a bai na zuwa gano na ruji wa ce don kuma ne kawai ga ga wa ji da lokacin minti buwe ji ko ci ko minti ba ko ci ko ne kawai ko ga je ni ce ne ban ko ci ga to ko ban ko na ki ne pa ta jere amma ko ga su ci da gwamnati nan nan ga ta yi ne ni e ko yo so ji ni a ga ne ha ne da ci ji ban dan ko ci dan bo ruwa ce yi a ci mai yi ko ndo ti me ido musulmi nga da tu ba ke da ga le bi wọn zo na ge period lu ko tu ne mu lu e ba ti le ti no ta wu le ti plan ya wu register wu kan na di la le ti wu ka ma ti mu e lu ji ba i ba ta i ke mo ko do ba wo be ni da tele ge lu ku je do yi so pe amma da yake ganin yanzu kuma har sai agwa ma na tsawa dan da lokaci da aji dan da lokaci da afa dan da lokaci lada tsani dan da lokaci lada ne waya dan da lokaci lada za bal li da amal li da amal alladhi ukiza alladhi ukiza al-ajr fi muqabilihi lokaci tun al'aru tun wai goje yanin kaga wannan lokacin ba na rawun ga da dawo وقد وعظ الشيخ المعمر ابن علي البغدادي المعمر ابن علي البغدادي نجان ليا 507 after hijrena wuce wazi yayin sune ga nizamul mulki alwazir mu'izatan mu'izatan baliga mufida wuce wazi mimma qala fi awliya min yanu gabun nan malumu ya sadra al-islam ina goyen da nore ya wayo sune ga sadra al-islam ne anna ahada ra'iya mukhayyaruna fil qasid wal watib sanan ni ke ni fodo wa jona jama'i ji aje sa anan ga ga hmm. ga ga ke gudu ga ga jan abun shi insha Allah sanu wa insha Allah sanu nga ba alwa ba ga alwa wa amma man tawa shahadu wilayatin amma da ni ga aje mulki di ciwo jaje su ku jaje da shi jina fale samu khayran fil qasid wal watib mun je ta ga mun je na limbe na gaskiya li'anna man wa ala al-khalifati amirun ebona da na gashi a tiya khalifa ngaliwe gwamna ko ngaliwe mulki dikin da shi da nan wace bona fa wa fil hakikati azirun za na abu gojitu inda ko na kai ba a zamanin ga zamani yau wayan kwano wace goje zamani shi wa wama ya wo wisho gwari falan ya ka lauri na hari ba ya tasarrafu fi ya laki yari igi diye we waje tago waje ne ga bobena ji diye we wuce lokacin da so ga alu kuno da wani wani waje wani wala lau ayu sabi na plan a ya ka ka lai na fi rawa fi da ji emi hau ya fi yi ne mai wari ki ta kiyan wani waje ma gigalin fi a wani waje na wutana amma ban bai fari lere wala ya rubu mota kifan wa ma shi shi ya tun ta ce tun da na sake wa go na waye go to waje na ruwa ga dai kafu ba ya na zalika falle bare na je kai falala shi wa za farujul lazim na mai ke dole falila wa min ya qawlu wa yanzu min ya ganam al muamma ibn ali al bagdadi wuji wuji al malik wuji nizam al mulki ni alwaziri nan wa dungan wa wa'adu na fa'a murqabraka kama amarta qasraka ga kabari yau ko ga wa kabari wa tu an yi ke mu tu fara da yau wani imana ke wa ku yake ni wa ya ci ba dole ne kára àdáwó bá bì ìgájú ní kànáà tẹ́ǹtì ní lágbóyá ìgájú ní ẹ̀jí zéyì ní láàyè kànáà ìgájú ní kànáà ẹ̀kọ́ ní láàyè wó ìgájú ní ya bá àwọn náà yóò di kànáà kó ndóòrò tẹ dáná wá jí náà á ṣe yí mú wa ga sábà ní ewé egbó náà shirya, gá bí ìrìnlẹ̀ náà ti ṣírí àdìyà rẹ̀ ọ́ وقالوا زي بطبقة الحنابلة ابن رجب والموان في جوان أو سفن قبل لك الميزون وكمان الإنسان يرغب في أخذ الكوج أجره كاملا مجمعين زي بابه قالوا لا يويتو وبينونا ولا يحب أن يبخص منه شيئا المواقع هل ينمشاكي من يوتي بوانا فعلي الله يبخص شيئا من وقت العمل وانا واجب تاتيب لوكا شيئا تنغالي يبدو كم lókun bá àtàkùn náà wá gbogbo gbé náà gàtẹ́gbẹ́ kàlí wọn di kí náà gàtẹ́gbẹ́ kàlí lókàtí wọn kemgbe wa gaa yi wa ti a nu lokaci yau tun gadi ke mu ga dada mu ga lokaci da tun ba mu wani tun zoron zai shigo a ga zo gege na benyo ki ji na wo ti bu dubu dari biyu na wo gona aja har ya tun da al'umma mai da mutum ba ne har yi da kun yan ya tun da mai tun da mu mana wani ba ne e wani na corruption ta shi ba ganin sun ga musa na da kai ne na mutum ke noro ma ya kuma wani gan fa'ali Allah ya kasa shi an wakti al'amal gali yanzu wake ni ne lokaci ya tomo ya suri su fi gairi su ali al'amal na wada gu lokacin ci da yadda sunan ci lokaci tun a nan wa ma Allah tafi fi na fi makayin zane shi yadda sun sha da sakwal a wuce bo wani mawazin ku da hukuka wa da hukuka gari zane da ake wa ga alagwa gumi amma ke zane shawa ga cikin eluni kenan wa ko la kala rojo gumi amma suna wa ko rojo wa wa rojo faƙala sai wani zaluwanci da ya sun ke lalu kuma ya fi mutuwa ba mutuwa ta mutuwa ni gogo meri gogo bai ya fi ni ya fi guba mi sada ga fi mutuwa ne ko awa mutuwa ne yau abuwa lokaci ne zaluwanci awa mutuwa ne abuwa lokaci ne lokaci na zaluwanci awa na tuba fatan mutuwa wa niya ene je fata ne wani lokaci su niya zaluwanci kamar na sabama kaba wani gaji a kana ti kare gifta na mawaji na gaji yau ta yi zano ti to yi to gifta sai za a sai ta buga da karshe ga wato da fili shi mu ta ka kallon ba ne zano ci wa su biyar su ba ta ga da wasu ba da ne ba? wani confusion kamar wasu kuma lati daga wani lili mutafi fi na alladi na yi zartalu alayin nafi ya tsarfu ɗaya wani lili tabbati a zai shi ɗaya eh, da sha da ko zane shi haɗe bayan haɗe tuya na shi yi zartalu alayin nafi ya tsarfu zane shi haɗe shi ya zaji e la tu wajishe wa idza kanu awwadaluhu yuftirun amma kada da ya zanu ci e dosha Allah ya zunu ulaika lahum marqusun zan ya bai ga da na ci fa alkiyami ya dikina liyon na su ya kuna wacce na nan yau mai kuhun nasu bi rabbil alamin da fa da yi fata da ke ya suna jari ta fata nan ya ka tu ya wa Allah wa ala musawab wa ilayhi al-marji wa an-na'ab subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu